Shi dai wannan gida na mari an bankaɗo shi ne a unguwar wuro Hausa da ke karamar hukumar Yola ta Kudu inda ake tsarewa tare da azabtar da mutane Abdulrahman Abdullahi dan kimanin shekaru 31 mai matakin karatun diploma tun daga jihar Anambra aka kawo shi domin samun ilimin addini ya tseguntawa Arafai Hausa yanda rayuwa take a wannan gida. Daga can dai da rinjaye mu a ce dai karatu ne ma muka zo muka tawar ba haka ba. Ma waya ma ba a baka balanta ka ji mutanen ka gida balle ka faɗa masu ga abin da ke ciki. Wannan sargan dai yana na a kafa na yau wata na goma sha ɗaya ban sake gane ma fara na ba. Komai na kan haka kawo sai dai fa kwace. Kawai shi ma malamin baya mana adalci ne ka kataka jos yana samun kuɗi ne akan mun aka kawo magani abinci mai kyau ma babu abincin does not belong to human beings to sai dai ba abdurrahman abdullahi kaɗai ne ke mummunan rayuwa a wannan gida abubakar bashir sun ɗau tsawon lokaci da abokinsa suna shan gwale-gwale a wannan gida ga abin da suka shaida min eh wai dai aka ce mana za mu zo karatu kuma na zo karatu ban ga abun da ake karantarwa ba sai dai ana cin ana yin abun da bai kamata ba a menene abun da bai kamata ba da ake yi a daure mutum a duki mutum a baka abincin da bai kamata ka ci ba zai dawo ma zai kawo ma damuwa abincin ne kana gani duk dusa kasa tusa duka za ka gani a ciki misali kuna karatun kenan a muna dan karatu kadan kadan ne amma mu ne muke karantar da kanmu Me eh, kawo ne aka yan uwana daga ina daga cikin yola kamar shekarun ka nawa misali shekara na ashirin ko za ka bayyana mana wani irin hali kuke ciki a wannan makaranta eh to ana ɗaure mu da sarakuna a kafa kuma sau ɗaya muke cin abinci kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa suleiman yahayan guroje ya tabbatar da bankaɗo tare da kame wasu mutane uku da ake zargi da gudanar da wannan gida da gaske ne har aka samu aka seto mutane goma sha biyar wayanda suke nan a ɗaure a kwance a cikin ɗaki sannan kuma ila iyaka ba su abinci sau ɗaya akwai wasu kuma mara lafiya babu magani ba kula irin na lafiyan. to an ɗibo su aka kawo su sannan kuma aka ci gaba da bincike aka kama mutane kamar guda hudu wayanda suke da wannan gida babba malam shine babban wanda ake zargi da gudanar da wannan gida na mari ni malami ne mai karantar da yara shekara kamar talatin kowa ya sanni anan na karantar da yara ina kuma warakar hauka Allah sa dai in na yi ma mutane addu'a Allah yana karban addu'a na dalilin kenan iyaye suke ta bi na da yaransu ni da kaina na bude rediyo na ji shugaban ƙasa ya hana irin waɗannan gida a lokacin na bada umarni a sake yara na buga wa iyayensu su zo su ɗauke su gidajen mari ana ɗaukansa a matsayin guraren horarwa da iyaye ko 'yan uwa kan kai yaran da ake ganin za su zamo gagararru da nufin ladabtarwa to sai dai duk lokacin da aka bankaɗo musguna wanda ake a irin waɗannan gidaje abun yakan zama da takaici ahmad alhassan yola arafai hausa